Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 26 ga watan Yunin shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanun labarai to murtala fada tsakanin bangarorin manyan sojojin sudan ba ya yi sanadiyar kisan akalla fararen hula sha biyu a dafur a jiya lahadi shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya tattauna da shugaban amurka joe biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a ukraine sannan isra'ila ta yi zargin iran da auna wasu 'yan kasar mazauna cyprus a wani harin da aka kare aukuwarsa. kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jihar sokoto da ke arewa maso gabashin najeriya sun yi kiran da a kwantar da hankali biyo bayan shakku da aka samu dangane da kisan wani mutum da aka yi zargin ya yi batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake da aƙida ta kwarai wannan magana an kirkira mishi an jingina mishi ne ba kan gaskiya ba sannan har sallah shi na bamu masallacin mu na shiyan mu na unguwa za kuma ku ji cewa wasu manyan jami'an gwamnatin shugaba buhari da ta gabata a najeriya sun soma yawon kamun kafar neman dawwama a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin tinubu to amma wasu na ganin ba za ta sabu ba ban san abin da suka manta ba wanda tsawon wannan lokacin ba su yi shi ba matsayin su na ministoci ko masu ba da shawara ka shekar takwas kana yi sannan kuma kai tunanin cewa kana so ka sake komawa Haka kuma muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilo Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da su bayan wannan rana ga cikakkun labaran duniya. fada tsakanin bangarorin manyan janar-janar din sudan da ba sa ga maciji ya yi sanadiyar kisan akalla fararen hula sha biyu a dafur a jiya lahadi a cewar wani likita a yankin da ke fama da rikicin da yake bayani daga babban birnin kudancin sudan likitan ya ce faɗan da ake gwabzawa a yankin ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula sha biyu an yala amma likitan da ya nemi a saka ya sunansa bisa dalilan tsaro ya ce tashin hankalin ya hana a kai waɗanda suka jikkata asibiti mazauna yankin sun faɗi cewa an gwabza faɗa a ranar asabar inda aka kai hare-hare da rokoki da makaman atilari an yala birnin dafur da galibinsa ke yammacin yankin iyakar caji ya fuskanci mafi munin tashin hankali a faɗan da ke faruwa tsakanin manyan hafsan hafsoshin sojin ƙasar abdul fattah al-burhan da tsohon mataimakin shi shugaban rundunar sojojin rsf da ta musamman muhammad hamda daglo da dukkaninsu ke neman kama madafin iko A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a Ukraine. Biden ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine, ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro, tattalin arziki da jinƙai, a cewar wata sanarwa da wato fadar White House ta fitar ta jiya Lahadi. shugabannin sun kuma tattauna a kan batutuwan da ke faruwa a rasha a baya-bayan nan a cewar sanarwar al'amuran da suka auku a jiya sun bayyana wato sun bayyana raunin gwamnatin putin abin da zelensky ya faɗa kenan a lokacin tattaunawar tashi da biden shugaban na ukraine ya kuma ce ya zama wajibi duniya ta matsawa rasha lamba har sai a maido da oda a ƙasashen duniya. shugabannin biyu sun tattauna a game da hanyoyin da za a kaddamar da tsarin zaman lafiya na ukraine da kuma wato matsayar su a taron neto da za a yi nan ba da jimawa ba a garin vilnius a kasar lithuania daga ranar 11 zuwa 12 ga watan yuni a gefe guda kuma rasha ta ce china ta mara wa shugaba vladimir putin baya a kokarin da yake yi na daidaita zaman lafiya a kasar bayan dakatar da wani yunkuri na yi wa gwamnatin kremlin waye da mayakan wagner suka yi ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana cewa china ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin moscow a yayin wata ziyara da ba a sanar ba da mataimakin ministan harkokin wajen rasha andre rudenko ya kai beijing china ta bayyana goyon baya ga kokarin gwamnatin tarayyar rasha na daidaita al'amura a kasar wato lamuran da ke da alaka da abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan yuni kana ya jaddada aniyar china ta karfafa haɗin kai da kuma bunƙasar rasha a cewar sanarwar rudenko ya gana da ministan harkokin wajen china kingan domin tattauna batutuwan damuwa na ƙasa da ƙasa da na yankin da suka shafi ƙasashen a cewar ma'aikatar harkokin wajen china a shafinta na yanar gizo waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. Yanzu haka ana ci gaba da bayyana shakku kan zargin da aka yi wa wani mutum Usman Buda na cewa ya yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin da ya kai ga farmasa da duka da kuma wato da kuma ake hasashen ya yi sanadiyar mutuwarsa wasu rahotanni da ke fitowa daga baya bayan nan dai na bayyana cewa gardama ce ta kauri ta fahimtar addini kan neman taimakon manzon Allah inda aka ce marigayin ya bayyana saɓanin ra'ayi akan haka wanda kuma abokin gardamar tashi ya fassara da cewa batanci ne ga annabi tuni da gwamnatin jihar ta yi kira da a kwantar da hankali a kuma wa dokar doka a hannu daga sokoto ga rahoton wakilinmu muhammad nasir tun lokacin da bayani da kuma hotuna na kisan usman buda suka bayyana a kafar sada zumunta ta facebook bayanai ke ci gaba da yaduwa inda wasu jama'a musamman waɗanda suka san shi kuma suna ma'amala da shi ke shakku akan abin da aka ce yayi na ɓatanci ga fiyayyen halitta yusuf muhammad amini ne kuma makwabci ga marigayin ni makusanci ne nake makwabci ne nake sannan duk wasu karance-karance na addini tare muke mutum ne wanda yake da aƙida ta kwarai wannan magana an kirkira mishi an jingina mishi ne ba a kan gaskiya ba kuma na san shi akan yana da aƙida mai kyau sannan har sallah shi na bamu masallacin mu na shiyan na unguwa yanzu haka ga mana kwanne police station an ce to mun rubu an ba da statement to daga nan kuma an ka ce an kai gawar tashi matuwari to sai dai a can mahotar sokoto inda abin ya faru jama'a sun tabbatar da cewa usman buda ya yi batanci ga fiyayyen halitta abu lahim ya taɓa annabi bai kai lafiya ba ne kai inda ya suka nan nan wurin na allah ya mutu wata magana na allah ka je shi to dai muna aiki kawai mun gaɗe cewa mutane duwatsu ɗaya kawai aka ta jewa sai mun ce shammika haura sai aka ce wani ne kawai wani ya zage annabi daga nan kawai sai mutane duwatsu ko ina duwatsu aka je tare da rabi zuwa goma da muka ji hayaniya na tana tashi sai muka ji ana kuwa ana kuwa ana mina lahiya lahiya na wani na ya ɓaci ga ma'aiki to muka ce a miƙa an kai to sai gaskiya mutanen mu shugabannin mahota sun iya kokarin su na ganin sun bashi kafiya to abin ya kafin su an kai an kai to daga ƙarshe dai aka kai shi an ka ɓoye to shi kasa ajali in yayi babu mahani sai a mutu daga ƙarshe dai ana tunanin kowa ana cin mutane an sai an sai sai ga shi ɗaya shi da gudu ya hito sai mutane kawai sun ka haushi rundunar 'yan sandan najeriya ta bakin kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ta ce ta yi kokarin kubutar da shi a lokacin da lamarin ya faru kuma ta karbe sa da rayuwa ta kai shi asibiti sai dai daga baya rai ya yi halinsa eh, an samu blasphemy ce mai kuma but yanzu eh, eh, Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta fitar da wani bayani mai kira ga jama'a da a zauna lafiya. Abubakar Bawa shine mai magana da yawun gwamnan Sokoto. bisa ga shi wannan al'amarin da ya faru mai girma gwamna a cikin sarwa da muka fita ya bukaci al'ummaci a sokoto cewa su zauna lafiya dama an san mutanen sokoto sun zama lafiya mutanen sokoto mutane ne masu bin doka da oda masu kuma sun zama lafiya kar ka manta jihar sokoto eh, kusan muna etin kawo a duka samu ce mu ne jiha mafi zaman lafiya a duk faɗin ƙasa. bayanin da gwamnatin ta fitar kuma ta yi kashedi ga jama'a da a daina ɗaukar doka da hannu yanzu dai dangin mamacin na cike da alhini da kuma juyayi akan abin da ya samu dan uwan nasu wanda aka zarga da yan ɓatanci ga fayin halatta kuma nan take aka kashe shi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. To gaida Muhammad Nasir. hayar yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya ayyana cewa harin da 'yan Iran suka kai wa wasu 'yan Isra'ila a Cyprus. Wata sanarwar da ta fito daga ofishin Netanyahu bai ba da wani ƙarin bayani a game da lamarin ba amma wata jaridar isra'ila ta yanar gizo ynet ba tare da bayyana inda ta samo labarin ta ba ta ce an shirya kai wani hari a kan 'yan isra'ila mazauna cyprus a birnin limassol cyprus ta fi wato ta kifirta wani abu a game da wato sahihancin ko an kare aukuwar wani hari Isra'ila tana farin wato tana farin ciki da kare aukuwar harin ta'addanci kan Isra'ila a yankin da ke karkashin ikon Cyprus ofishin Netanyahu ya ce Isra'ila tana aiki a ko'ina ta hanyoyi mabambanta domin kare Yahudawa kuma Isra'ila za ta ci gaba da aiki domin wargaza ta'addancin Iran a duk inda ta kai hari har ma a kasar Iran sanarwar ta ce. a ƙarshe shugaban ƙasar lithuania ya yi gargaɗi a jiya lahadi cewa har idan belarus za ta karbi bakoncin shugaban kungiyar mayakan wagner yevgeny prigozhin to lallai neto za ta buƙaci karfafa ƙarfin dakarunta a gabashin turai shugaban ƙasar wanda makwabtansa na kasashen yankin baltic da suka hada da belarus da rasha kana wanda ita ce za ta zama mai masaukin baki a taron neto da za a yi a watan gobe ya yi magana bayan taron kolin tsaron wato kolin tsaron da aka shirya domin tattauna batun tawayen wagner a kremlin wanda aka kare aukuwarsa bayan da prigozin ya buƙaci garinsa su janye a ranar asabar moscow ta ce shugaban na wagner zai bar rasha ya koma belarus kuma ba zai fuskanci wani hukunci ba idan prigozin ko kuma wani barin kungiyar wagner ya koma belarus ba tare da wani takamaiman shiri ko manufa ba wannan na nufin za mu buƙaci ƙara inganta tsaro a gaban shin kan iyakarmu shugaban lithuania gitana noseda ya faɗawa manema labarai a gaida aisha mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rahotanni na bayyana cewa yayin da hankali ya karkata kan nada 'yan majalisar zartarwa ta sabuwar gwamnatin bola ahmed tinubu a najeriya wasu masu neman mukaman ministoci da manyan masu ba da shawara sun soma yawon kamun kafa don samun gurbi a sabuwar gwamnatin ciki har ma da wasu manyan jami'an gwamnatin da ta gabata ta muhammadu buhari wakilin mu abuja nasiru adamu alhikaya na dauke da karin bayani mukarrabin shugaba tinubu wanda ya rikon takarar mataimakin dan takara ibrahim kabir masari ya ce yana da kwarin gwiwar za a yi sabon zubi a wajen mukaman masari ya ce duk da wasu da dama a tsohuwar gwamnatin buhari na bin kafa don sake dawa kan kujera hakan na da wuya ainu tun kafin a rantsar da sabo gwamnati ana gama zaɓe suka fara da yake muna yan firar dare muna ta ganin fuskokinsu suna ta zuwa suna ta bin hanyoyin da suke ganin cewa za su iya kai su ga samun wannan nasara ta samun sake makalewa a koma a tafi da su a wannan gwamnati ta wannan kuma wallahu alam ba mu san abin da allah zai yi an jima ba amma dai ba mu tunanin hakan za ta yiwu domin ban san abin da suka manta ba wanda tsawon wannan lokacin ba su yi shi ba a matsayin su na ministoci ko masu ba da shawara ka shekara takwas kana yi sannan kuma kai tunanin cewa kana so ka sake komawa irin wannan mukamin ka shekara goma sha shida kana yin shi shi kan jin ganshi wanda jama'a suka jefa makura shugaban kasa da ya shekara takwas ai kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya ya ce mai je ya huta kuma ya tafi ya huta saboda ka ni da ina ganin dai ina ba su shawara su daina yaudarar kansu su daina bata ma kansu lokaci in ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki ɗin. Lauya mai zaman kansa Abuja Awal Abdulkadir Alba Rudi ya shawarci shugaba Tinubu ya raba gwamnatinsa da jami'an tsohuwar gwamnati. Mutanen da Muhammadu Buhari ya aiki da su ya tarbiyyantar da su akan a sau maka mara ka je kai abun da ka ga dama in ka yi mai kyau don kanka in ba ka yi mai kyau ba ma don kanka hala sai an je wajen Allah ya kama ka akan abun da kai amma shi ba ruwansa to duk mutumin da ya tarbiyyantu a haka kada ka yadda ka ɗauke shi ka saka shi a cikin wata gwamnati don zai yi tsammanin babu wani canji sosai ka bar mutane haka a samo wasu su masu gwada nasu waɗanda ba mamaki sun fi ka iyawa sun fi ka kuma ƙwarewa in za a tuna dai tsohon shugaba buhari bai yi alwashin tsayawa mutanensa ba da kai tsaye yake nufin kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. nobody should ask me to come and give any evidence in any court otherwise whoever it is duk wanda ya neme ni na bada wata shaida a kansa a kotu to kowaye ne ya yi kuka da kansa in ji buhari tsohon shugaban daina london da wasu mafi kusa ce a mukarrabansa waɗanda in ka gansu a waje to ba mamaki tsohon shugaban na kusa Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sha biyu na dare za mu fara fita kuma an yi mana arinjin motoci isassu ina eh, asuban litini kenan na izinin Allah. Alhazai za su ainihin miƙe tsaye ko kuma a zaune ko ma a kwance suna ta addu'o'i. To sai a kasance tare da mu an jima a cikin shirinmu na hantsi wato karfe takwas na safe kenan agogon Najeriya inda za a ji wakilanmu da ke kasa mai tsarki da rahotanni kan yadda mahajjata ke shirye-shiryen tsayuwar arfa ta bana a gobe litinin a gobe talata. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu duba batun wani matashi da matarsa da aka gano ga wasu kwanaki uku bayan mutuwarsu da ake tsammanin guba suka ci abinci a birnin Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfili Hashim Gumel. makon da ya gabata ne aka samu gawar matashi Hussaini Lawal da matarsa Fatima a gidansu da ke unguwar Zamfo a Abuja. Da hakan ya janyo juyayin jama'a da tambayoyin neman bayanin sanadiyyar mutuwar. Labarin da ya bazu a kafofin sada zumunta da ke nuna cewa matasan ma'auratan guba suka ci abinci ta yi sanadiyyar rayuwarsu. Husaina da ɗa ne ga marigaya Alhaji Muhammad Lawal Bani Mbaka da ke kasuwar canjin kuɗi ta Abuja. ya rasu kimanin wata biyu da suka wuce kuma ya bai yara da su ma ke harka canjin kuɗi cikinsa har da Husaini wanda aka samu gawarsa da matarsa bayan kwanaki uku da rasuwa. Yanzu haka dai hukumar 'yan sanda na gudanar da bincike kan mutuwar. Azanta da shirin ciki da gaskiya babban ɗaga marigayin Muhammad Awal Lawal ya ce yana goyon bayan binciken da ake gudanarwa don gano gaskiyar abin da ya faru da kaninsa. kuma ni yaya ne ga shi Husaini wanda Allah ya kaddara masu wannan ibtila'i. Yawwa. To, Malam Muhammad Awali mana bayani yaya ake wannan ya kuka samu wannan labari abin da ya faru ne. To, ni dai Husaini tare muke zama da shi a ofis mm-hmm. musamman tun da Allah ya mahaifinmu rasuwa wata uku da ya wuce. so dukkanin su tare da su muna zama da shi da kaninsa lukman da kuma dan uwansa hassan so amma shi hassan ya dan je kano saboda matar shi da ta haihu to sai da shi da lukman su suke office to last week ban zo abuja ba saboda nima matata an mata siya sosai ban samu zuwa abuja ba wato a tikiti shi dai uh, husaini yan biyu ne yana da hassan dinsa yan biyu ne hassan da husaini ne eh kuma dukkanin ka da dukkanin na na so da ranar alhamis usaini ya buga min waya mai misalin karfe takwas da minti ashirin da uku hmm. na ga miskar in shi wurin around karfe takwas da minti hamsin da takwas na kira shi kaga interval din kusan minti talatin da biyar kenan bai daga waya ba ah, so kawai sai ban kara kira wata dama kira da yi min washe gari juma'a wani ma ban neme shi ba gaba daya sai da daddare tukunna ya kusan karfe takwas da wani abu shi wani dare sannan aboki na ke so dan bashi wani sako sai na ce to kira usaini na tura masa nan ba usaini ya kira shi sai usaini bai daga wayawa ni ma na kira usaini in gaya mai cewa wancan zai bashi zai karɓi sako a gurinsa shi ma bai daga ba kusan sau uku sai na kyali sai ranar sai na kira kanin nasa shi ɗayan da suke tare lukman na ce lukman ya bashi sakon nan ya bashi abokin nawa so lukman kawai sai abin to tun daga haka ni kawai ban damu ko mai tunanin komai ba da yawanci zaka zo lokacin yaran musamman ko mutum ya shiga wurin iyali ko kuma haka dai sabogin su haka sai mutum bai daga waya ko mai kira ka baka wasu rijista so ban damu ba sai ranar asabar tukunna da safe karfe bakwai da wani abu sai shi ɗaya kanin namu da shi wannan lukman din sai kira ni cewa shi fatin jiya bai samu Usaini a waya ba kuma yana ta buga masa waya ba ta shiga tana ringin bai dauka ba yanzu ma kuma ya zo yana buga ba ta shiga ma gaba daya switch off kenan so sai na ce to ya kira mata sai ce ta ma ya kira tana ringin ba ta dagawa so da haka sai na ce to kuma ya gangara ya je buga mana ya je kwankwasa ya kwankwasa shiru ba a buɗe ba to ina tafiya ne dama daga abuja zan je kaduna wurin karfi bakwai da wani abu inda na kama hanya har sai wurin karfe tara na shiga zaria sai na kara kiran dokuman din na ce yaya ka sami shi ko sai ce a ya buga ya buga shi shi ya ma dawo ofis saboda kamar da na gaya ma dama kawai tracking distance ne so za ka sai Hussein na ce aka kara koma ya koma ya tambaye mai gadin estate gaba daya sai ce a shi tun ranar alhamis da daddare shi ma gaji ta Hussein ba kuma ga motar Hussein tana nan a gurin parking a gurin hmm. sai ce to ka koma ka kwankwasa ya koma ya kara bugawa shiru sun ce to ka je ka nemi mutane ku je ku balle kofar ku je ku gani saboda haka bayan na dan bashi kamar minti goma na ƙara kira ce a gashi na tafi eh, da flyer da kun raiwa again na kara buga daga baya ya ce mun gashi na suna buɗewa kenan to can ma sai kira ni da kansa Muna kira na kawai ya fashe da kuka yana abin nan to Allah ya sa ba shi kaɗai ba ne wanda suke tare sai suka an shigo daga hannunsa so suka yi bayanin cewa gashi an shigo cikin gidan kuma an zo an tarar da gawar Usaini da shi da matasa cikin gida. Hmm. so wannan shine abin da ya faru Malam Muhammad Awal yi mana bayani lokacin bayan faruwar wannan al'amari akwai labaru da suka ta yaduwa cewa ko sun ci wani abinci ne mai guba ko mai eh, faɗa mana eh, kai da ka zo wani bincike kai kan wannan al'amari. To gaskiya ni dai yana gaya min dama sai na cikin maza maza su je su gaya wa 'yan sanda. To Eh, ya je ga yan sanda kamar ya samu labari yan sanda suka zo tun da ni lokacin da zai Kaduna kenan sai na bani labarin ga abin da ya faru kawai na koma mota abin da na zai Kaduna ma ban yi shi ba kawai na shiga mota sai na kama hanya na karasa Abuja to ina hanya ma ta communicating na kira mutane da muke tare da su tare a nan wurin da aminan mahaifinmu da kuma wayanda suke abokane ne a gare mu to ga abin da yake faruwa saboda haka mutane suka je da su je su kai yaron dauki tun da kusan shi kadai ne sai kuma ragowar mutanen da masu gadi suka taya shi saboda da haka lokacin nake tambayar yaron, ina gaina cikin rudani na ce masa akwai wani abin abinci ne a gurin sai ce min a'a babu to amma daga baya kuma sai na samu aka ce ai an akwai robot kawai na abinci a wurin da aka gani kuma robot takeaway din nan da aka gani kamar abincin irin lokal abinci ne na irin mai wanda ake sayarwa a nan area da nan gurin mu a nan zanfo haka eh da yake yana sai da abinci su yawa yawa yawa abubuwa haka to sai ta yar uwata ba da labarin cewa ga gurin matar da suka fi yawan siyan irin wannan lokal abincin a nan iriyar zunfo to amma 'yan sanda suna kan bincike muhammad awal shin an riga an yi jana'izar marigayen nan ne ko har yanzu ana bincike an yi jana'izar Usaini tun ranar Asabar. Suka tambaye ni akan su 'yan sandan sun ba da shawara idan za a bincike ko wani abu, maybe zai iya ɗaukar lokaci saboda haka ya muka gani in kuma kawai a rubuta statement ne da wane ne yanda muka gani ya kamata su yi hakuri mu ji bangaren ita ma yarinyar menene ra'ayinsu saboda haka da muka yi magana da su su ma suka nuna cewa eh sun yadda abun ne din amma duk wani abu da ya kamata da ake nema na shirya na bincike kafin abun ne sun ayi saboda haka kuma kafin abun ne sun daidai gwargwado ko da na ƙara so lokacin ba a ɗauke su ba ma na tarar dai ambulance ta zo aka ɗauke su daga nan aka je asibiti zone 3 ah, suka ah, zo suka duduba abin da za su duba dai ba zan iya cewa ga iya abin da suka ɗauka a matsayin samples ba daga nan kuma sannan muka wuce aka tafi aka je aka yi aka ji na'izar su gaba ɗaya bayan su asibiti sun sallame mu da tsin yana hannun yan sanda na nan zontiri daga nan wuse ce nan wuse command na da cewa ko eh. so daga baya an yi transfer din kitsin shekaran jiya ya koma can cid can kusa da eh, area 10 ne ko 11 kenan Ah. kusa da cbn quarters ke oh cbn quarters ok na eh eh to anan kitsin yake kuma daidai gwargwado suna iya ƙoƙarin su akan binciken kuma muna sa ran insha Allahu za a sami sakamako mai kyau a ƙarshe Shirin ciki da gaskiya zanta da shugaban masu canji na Zonfo da ke kula da jihohin Arewa ta tsakiya. Alhaji Shehu Usman Mahmud kan wannan babban rashi da suka yi. Eh, sunana Shehu Usman Mahmud ni ne chairman na Association of the Rude Chain Operator of Nigeria na North Central Zone. Bangaren Central North Central Zone. Muna da president overall. Eh, na arewa Lagos. Alhaji Shehu yi mana bayanin me za ku ci kan wannan eh, rashin wannan memba na ku shi dan kungiyar ku shi Husaini wanda aka samu gawarsa a gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa ya san zai mutu tabbas. gaskiya an muna mace mace a filin nan da yawa ina nufin membobinmu na masu canji nan rumfo abuja da membobi da dama amma wannan ya taba ni sosai saboda wasu dalilai dalili na farko mahaifin shi ya rasu ya zo ya same ni da ta kuka abin ya taba shi suwa mahaifin shi ya taba shi sosai suwa mahaifin shi ya taba shi ni nake ba shi abu a ce mana shi yana kusa ba mu sani ba kuma an ce matarsa ana kyautata aihuwa gare ta nan da ko sati biyu uku ko wata ta kaga aka zo aka ce da shi da matar gaba a ba sun zama ba lokaci guda yan canji da ke nan guda abin ya taba gaba abin ya taba mu sosai abin ya taba mu amma alhaji shi wato a ƙarshe a nan idan su jami'an tsaro lokacin da suke gudanar da wannan bincike suka nemi wasu bayanai ko kuma ku haɗa kai da su saboda a gano hakika ne abin da ya faru za ku ba su wannan goyon baya a to ba dole bane hukuma haka ce hukuma haka ce eh hukuma ai dole ba za a dole ne sai dai kullum haka ta da magana kamar sabuwa yake dawa gare mu yadda ka son masu sauraro kamar da yadda aka ji hukumar 'yan sanda na gudanar da binciken abin da ya haddasa wannan mutuwa mai tashin hankali kuma za mu saka ido don ganin sakamakon wannan bincike idan allah ya ba mu dama daga ƙarshe muke addu'ar allah ya ji kan mutum ya kuma gafarta musu kurakuransu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 ya yi sanadiyar kisan akalla fararen hula sha biyu a dafur a jiya lahadi a cewar wani likita a yankin da ke fama da rikicin a jiya lahadi shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya tattauna da shugaban amurka joe biden ta wayar tarho a game da halin da ake ciki a yakin da ake yi a ukraine biden ya kara jaddada goyon bayan amurka ga ukraine ciki har da ci gaba da bada taimako ta fannin tsaro tattalin arziki da jin kai a cewar wata sanarwar da ta fadar white house ta fidda jiya lahadi a gefe guda kuma rasha ta ce china ta mara wa shugaba vladimir putin baya a kokarin da yake yi a na daidaita zaman lafiya a kasar bayan dakatar da wani yunkurin da yunkuri na yi wa gwamnatin kremlin ta waye da mayakan wagner suka yi ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana cewa china ta ayyana goyon bayanta ga shugabancin moscow a yayin wata ziyarar da ba a sanar ba da mataimakin ministan harkokin wajen rasha andrei rudenko ya kai beijing firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya lahadi ya yaba da kare aukuwar abin da ya yi ayyana cewar harin da 'yan iran suka kai wa wasu 'yan isra'ila a cyprus To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.